muna nan a cikin babu tauba babi na biyu cikin babukan wannan littafi inda kuma muke wato cikin hadisi na ashirin da ɗaya hadisin abdullahi bin ka'ab bin malik allah ya da shi ya da ɗansa a cikin wannan hadisi za mu tashi a daidai gabar da ike cewa ƙala ne?' sai ka'abu ya ce falamma balagani anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qad tawajjaha qafilan min tabuka yayin da labari ya isar min cewar hakika manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya fuskanto yana mai baro garin tabuka kenan yana mai nufo garin madina hadarani basti sai bakin ciki na ya halarto mu ya lullube ni ya baibaye ni fatafiktu atadhakkaru al sai na fari tunanin ƙaryar da zan yi wa aqulu bima akhruju min saqatihi gadan kuma ina mai cewa da wani abu zan fita daga fadawa fushin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a gobe wa asta'inu ala zalika kuma ina neman taimako akan haka bi kulli dhi ra'yin da dukkan wani wanda na san yana da kyakkyawar ra'ayi min ahli daga cikin iyalaina ko al'umma ta falamma qila inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad adalla qadiman yayin da wato ainihin naji an ce haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kusa da wato isowa zaha annil batilu sai barnar da nake riyawa ta ƙaryar da zan shirya wa manzon Allah ta gushe mu hatta arabtu hannasan cewa anni lam anju minhu bi shay'in abada haƙiƙa har abada ba zan iya kubuta daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da wani abu na ƙarya ba fa ajma'atu sidqahu don haka sai na shirya wa faɗa masa gaskiya wa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qadiman manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya gari yana mai isowa ko gabatowa wa kana idza qadima min safarin manzon Allah ya kasance idan ya gabato ya iso Madina daga wata tafiya da yayi bada'a bil masjidi yana farawa da nufar masallaci ɗakin Allah faraka fihi raka'atayn da ya nufi masallacin sai ya je sallah raka'a biyu ma'ana manzo ikan gabaci dukkan wani abu da zai idan ya iso daga tafiya da zuwa masallaci ya sallah raka'a ba sai wannan tafiyar ta yakin boka ba haka ma wata abin da yake yi kenan thumma jalasa lin bayan ya sallar raka'a biyu sai zauna dan sauraron jama'a dan jin maganganu da bayanai na sahabbansa falamma fa'ala zalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'taziruna ilayhi yayin da ya aikata haka sai duk waɗanda aka tafi aka bari ba su fita yaƙi tare da shi ba suka zo suna masu gabatar da hanzarinsu da uzurinsu ilaihi zuwa gare shi wa yahlifuna lahu suna ma rantse masa akan uzurin da suke bayarwa wa kanu bid'an wa thamanina rajulan sun kasance wanda ba su fitan ba mutum ɗaiɗai har mutum tamanin da ɗoriya ne ɗari ba kaɗan faƙila faƙabila minhum alaniyatahum sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya karbi abin da ya bayyana nasu wanda suka gaya masa wa baya'ahum ya tabba da su ya miƙa musu hannu wastaghfara lahum ya nema musu gafara Allah wa wakala sara'irahum ya kuma danganta ya kuma miƙa abin da ya koyu cikin zukatansu ila Allah ta'ala zuwa ga Allah madaukaki abin da zai iya yi kenan hatta jitu har aka kai ga nazo gabansa falamma sallamtu yayin da ne masa sallama assalamu alayka ya rasulullah tabassama tabassuma al-mughdibi sai ya murmushi irin murmushin mai fushi ثم قال sannan ya ce ta'al zo nan faji'tu amshi na taho ina tattakawa hatta jalastu baina yadayhi har sai da na zauna gabansa fa li sai yace da ni ma ka. me yasa baka je yaƙi ba me ya hana ka fita yaƙi? alam takun qad ta'ata zahraka shin ba ka sayi gadon bayan hawanka ba ma'ana ba ka mallaki dokin da zaka hau ba qala qultu ya rasulullah kabe yace sai nace ya manzon Allah inni wallahi na rantse maka da Allah law jalastu inda ghayrika min ahli dunya da a ce zan zauna a gurin waninka ba kai ba daga cikin mutanen duniyan nan kowa ya ban cire maka kowa ba la ra'aytu anni sa'akhruju min sakhatihi bi to da ina ga zan iya fita daga fada wa fushinsa da gaya masa uzurin da zai yarda laqad u'titu jadalan haƙiƙa an bani azancin zance da iya bayani in jeda da wannan ne to zan kubuta wallahi laqad alimtu na rantse maka da Allah ina da masaniyar la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin idan a yau na gaya maka maganar da take ƙarya ce tarba bihi anni wacce zaka yadda da ni idan na faɗe ta la yushikanna Allahu yusqitaka alayya to konan kusa da gaggawa Allah zai fusata ka a kaina domin zai kwaye min baya iyaye min duk wani abu da na rufe ya gaya maka wannan ya sa ka zama cikin fushi da ni abin da na guda ya zama ban kubuta daga gare shi ba wa in haddastuka hadisa sidiqin idan kuma na gaya maka magana ta gaskiya tajidu alayya fihi za ka yi fushi ka ji ba daɗi game da ni in ji bahaushe yace gaba kura baya siyaki faɗi gaskiya matsala in ki faɗa gaskiya matsala yace inni la arju fihi uqba Allah azza wa jalla hakika ina fatan kyakkyawan ƙarshen Allah mai girma da buwaya akan abin da zan gaya maka wallahi ma kana li min uzrin na rantse maka da Allah ban da wani uzurin da zan gabatar maka da zai kare wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anka na rantse maka da Allah sam sam tun da nake ban taba kasancewa mafi karfi mafi yalwar abin hannu kamar irin san da na kibin ka yakin nan ban je ba qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ka ce sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce amma hada amma wannan bawa na Allah ka faqad sadaqa tabbas ya faɗi gaskiya faqum tashi hatta ya tsabi Allah fika ka jira har Allah ya hukuncinsa a kanka da ta cewa wasara rijalu min bani salima sai wasu mazaje daga cikin ƙabilar ka'ab ɗan zuriyar bani salama suka tafi fattaba'uni suka bi bayana فقالوا لي سكتدني والله ما علمناك أذنبت, أذنبت ذنبا قبل هذا mun rantse da Allah mu kan ba mu san ka taɓa yin wani laifi ga Allah ko ga manzon Allah da zai fito fili har kowa ya da kafin wannan laifin ba. لقد أجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون kasawa kai ka gabatar wa da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi uzuri irin uzurin da sauran wanda ba su je yaki ba suka gabatar faqad kana kafika faqad kana kafika dhanbaka istighfaru rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ai neman gafarar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare ka a gare shi ya ishi laifin naka da ka ga idan an gabatar masa da uzurin cewa yake Allah ya gafarta maka ba haka yake ga wanda ya nemi faɗo uzurin to kai ma me hana ka ba da uzuri in an gama ka gama ba da uzurin a ce Allah ya gafarta maka wannan neman gafar da aka ma ya tafi da laifin nan ka tashi ka ce wai kai baka da uzuri an gane ko to bayan wannan qala bayan sun ce faqad kana kafika dhanbaka istighfaru rasulillah sallallahu alaihi wa sallama lak qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani yace wallahi na rantse da Allah ba su gushe ba suna ta tsananta zargi gare ni hatta aradtu an arji'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam har sai da nayi nufin ko in koma gurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa ukazziba nafsi in qaryata kaina kuma qultu lahum sanan dai sai nace da su hal laqiya hadha ma'i min ahad shin akwai wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa da ya fuskanci ko ya haɗu da irin abin da na haɗu da shi akwai wani wanda shi ma bai je yakin ba kuma ya gaya wa manzon Allah gaskiya bai da uzuri shi yasa bai bai iya wato ainihin gabatar da wani uzuri na ƙarya ba qalu na'am suka ce eh ma aka rajulan akwai mutum biyu da suka fuskanci ko suka haɗu da abin da irin irin abin da ka haɗu da shi akwai mutum biyu da su ma sun faɗi gaskiya su ma ba su ji yakin ba qala mithla ma qulta su ma sun faɗi irin abin da ka faɗa sun ce manzon Allah ba su da uzuri da za su iya gabatarwa da manzon Allah a matsayin makari daga wannan rashin zuwa yaki wa qila lahum ma mithla ma qila lak su ma irin abin da aka gaya maka shi aka gaya musu an ce su je su jira hukuncin Allah akan kamar da su gaya maka qala qultu man huma yace sai nace su waye su biyan da suka fuskanci ko suka hadu da abin da na hadu da shi qalu murara ibn ibn amri suka ce akwai murara dan rabi amri wa hilal ibn umayya da kuma hilalu ɗan umayya al waqifi قال فذكروا لي رجلين صالحين yake sanin sun faɗo min mutane biyu nagartattu kad shahida badran sun ma halarci yaƙin badar gashi wanda ya je yaƙin badar ana jinjina masa domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da umar ka sani ko Allah ya duba aikin waɗanda suka je yaƙin badar yace ku je duk abin da za ku yi ta riga na gafarta muku to waɗannan bayan Allah sun halarci yakin ga gashi kuma sun samu kansu a wannan matsalar da na samu irin na samu kaina a ciki sai ya ce fihima uswatun ina da abun koyi game da su tunda nagartattu ne to suka yi abin da suka yi irin wanda nai to ni ina da abun koyi ba ni kaɗai bane a cikin matsalar qala fa mabaitu hina zakaruhuma ita ce na tafiya ta bayan sun gaya mu ko sun faɗa mu waɗannan mutum bin cewa su ma irin abin da ya faru da ni ne ya faru da su ban koma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ban janye abin da na faɗa to wani tace gabar da zamu bibiyo da bayani kamar yadda muka saba farko mun fara da cewa qala abun Ka'ab ya ce, "Falamma balaga ne an na Rasulallahi sallallahu Alaihi wasallama ta wajja haƙafilan min tabuka hadara mai basti, fatafiktu a ta zakkaru kadiba wa a ƙulu bi ma akhruji min sakati hegadan, wa astainu ala zalika bi kulli bi ra'ayin min ahali." Daidai gabar da yake cewa ta wajja haƙafilan min tabuka. manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya fuskanto daga tabuka in an ce kafilin abin nufi yana mai dawowa ya fuskanto daga tabuka ya nufo madina yana mai dawowa to malamai abin da suke cewa shine ma'anar wannan da aka ce wato ainihin hadarani basti wannan kalma ta basti abin da ake nufi da ita matsanancin bakin ciki innama ashku basti wa huzni ila Allah kamar da yake cikin alqur'ani to an ce albas shine wato tsananin bacin rai da bakin ciki a wata ruwayar maimakon habara ne basti ta zo da cewar habara ne hammi shi ma alhammu shine damuwa ta zuciya da bacin rai saboda in ka ci da wannan ruwayar ba matsala ta tabbata manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ka kai ko wannan sahabi ka ya faɗa ka to wannan gaba da take gaya mana cewar ka'ab da ya samu labarin manzo sallallahu alaihi wasallama ya baro ta buka ya nufo madina bakin ciki na lullube shi to haka dama ran mumini yake kasancewa haka zuciyar bawan da ya bada gaskiya da Allah take kasancewa yayin da ya samu kansa ya fada cikin sako zuciyar ba za ta nutsu ba hankali ba zai kwanta ba da za sani ne zai ta damun wato bawan da ya fada cikin sako to wannan gabar ka'ab ina tabbatar mana da nuna mana da na sanin sa akan abin da ya faru da shi wanda shi ma wannan shar'i daga cikin karɗan tuba dalili ne daga cikin dalilin da Allah yake karɓar tuban bawa ya zama abin da kai na laifin ya dame ka a rai an fahimta ko to wannan gabar abin take so mu fahimta ke cewar ka'ab bayan faruwar wannan abu ya samu kansa cikin damuwa da rashin kwanciyar hankali da rashin nutsuwa haka ma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ismu ma haka fi nafsika abinda ake cewa sabo shine abin da yake ta kaiwa ya kawo a zuciyarka ka kasa nutsuwa ka kasa sakewa to ka ji haka imani ne yake sawa, amma wanda ya rasa imani dan yayi kisan kai dan yayi sabo haka zai je kwanta ya bacci hankalinsa kwance ko a mabarki wani baya shore ya yi banna ya je kwanta to amma wanda yake da imani zuciyar ba za ta nutsu ba sakamakon wannan zaman imanin a cikin zuciya Allah ka azurta ni imani na kwallo to ya ce fata fitu a tazakkarul kariba sai na fari tuna na ƙaryar da zan yi wannan na daga ɗaya daga cikin mugun shiri na shekar idan ya sa ka kai laifi sai kuma ya rika ingiza ka zuwa ga wani laifin ƙari akan wannan da kai an riga an yi laifin rashin tafiya ya yi gashi ana cikin damuwa da bakin cikinsa kuma sai sai sai ke da mun to ai yadda kake da azancin magana din nan ya kamata ka mu kokarin shiri ka san da zaka ga masa ko ga zuciya ne umarni da mummuna tana yi ga shedan shi ma yana yi to ɗabi'ar laifi ce galibi in ka faɗa laifi kuma kan zama dalilin faɗawa wani saboda ɗabi'ar zuciya ɗabi'ar ɗan adam in ya laifi baya so a ce yayi kokari yake iyaki cewa kansa in nuna shi ba shi ba shi ma na kirki ne ta haka so da tare in zaka kama barawo sau goma in dai ba da kaya ka kama shi ba kace ya sata zai ce shi ba shi bane tabi'a ce ta ba ta so a liƙa mata laifin kuma tana yi suna daga cikin sharri da makirci na shaidan ya za ka zuwa ga koya abin da kai na laifi ka nuna kai ba mai laifi ba to ya fuskanci kansa a wannan jarraba amma Allah ya tsirkar da shi sai ya ce daga isuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina wannan tunanin da yake ne shirya ƙarya sai ya kau imanin ya ingije wannan kutsowar da dan yake so ya sake masa yana cewa sai nake cewa bima akhruju min ihi gadan da me zan iya fita daga fushin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi a gobe in ya karaso garin Madina to a daidai wannan gabar ina tana tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamansa da yi da sahabbansa da al'ummarsa yana nuna fushinsa da fusatarsa idan ɗayansu ya yi saƙo. akan haka yana daga cikin haƙƙin jagora haƙƙin da aka ɗora wa jagora game da waɗanda yake jagoranta ya nuna ɓacin ransa da damuwarsa a duk sanda wani ya bace daidai ka nuna ɓacin ranka shurba ba ka ji daɗin abin da aka ba a kyauta ba ba daidai ba ne wannan wanda daga cikin haƙƙin da mabiya suke da shi akan wanda suke bi jagora a tsayu akan cewa duk wanda ya ba daidai ba zai nuna masa rashin jin daɗin abin da ina ba daidai ba irin wannan ka bibiya hadisan manzo zuwa fitar da su birjik musamman wanda wata rana yi sallah i jagoranci jama'a ta salanda kamar yadda mu'azi mu'azi bin jabal in sallah ya tsare surar bakara ya shiga wata surar a raka a farko bawan Allah ya ga kai karatun nan da sun san da zai kare da shi kuma yana da bukata a su. Ko mai gefe ya kasa ya kama ya yi tafiya su ana munafiki munafiki ya fita daga cikin sallar jam'i ya ji ya kasa. abin har ya zo kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su ya kirayi wannan saurayi da kuma wato ainihin mu'ab shi ban Allah garin ana salla ka fushi su to mu'az zai zo gurin ka e sallah mu muna can muna jiran sa ba da malami mai ido a addini kamar sa bayan mun zaman jiran sa kuma yazo ya kama karatu yi ike yi ike ne ba san ba yake cewa ba na gane wannan yawan karatun nasu da yake ce to kai ya kake taka sallar ka ce ni ba ta nake na je karshen yi ruku'u na gama in ce Allah zan aljanna tsarin tsare daga wuta ce to ai da wannan kaiwar da kawar da ma'azi ike yi da nima ko wani mu duka fafutukar da muke a samu aljanna ne kada a shiga wuta bai ce sallarsa ba ce ba sai ya juyo kan ma'azu ita yanzu ma'azu kai dan a dan a fitin jama'a ne an anta ya ma'azu jarrabin mutane za ka yi surka guda suna barin addini su bar abin da yake daidai suna tafiya abin da ba shi ne ba sakamakon abin da ka jaza su daga yanzu sun za ka jagoranci jama'a karanta irin su sabbe su marbikal a'ala irin su wallahi ne a gama ka sallabi jama'a ga nan ma mun ya fishi haka akwai wanda yace abin da yake hana ni zuwa sallah limamu daɗewa yake a karatu nan ma aka ce aka ga fuskar manzo kamar jiniya ransa ya ɓaci haka aisha da ta sanya masa labule mai ɗauke da hoto ina zuwa ya kuncike ta ce na tuba mai kuma nai nan ma ya gaya mata to haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake to haka yake haƙƙi ne akan shugaba duk sanda wanda daga cikin waɗanda yake shugaban ta ba daidai ba sai nuna ɓacin ranka dan al'umma ta dawo ga hanya daidai dan ya zamanto kowa fa akan turba to Allah tabbatar mana da haka kai kuma da kake wanda ake shugabanta in shugabanka ya fushi akan haka to ka sani kaunar ka yake kada ka ci wannan shi baya baya rena abin faɗa a'a da akwai hujja in ya baka a haka ka sangarce kuma bannar ta shige ka sai ka zo kai abin da kai ma ba za ka samu fita ba shi ma ba zai fita to wannan kenan to sannan kuma bayan haka ya ce wa asta'inu ala zalika bi kulli dhi min ahli ina neman taimakon duk wani wanda na san yana da kyakkyawar ra'ayi kyakkyawar fahimta daga cikin iyali na akan yadda zan samu fita gurin manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya karu to a wannan gaba su take tabbatar mana shar'ancin ka nemi taimakon dan uwanka musulmi a abin da zai iya taimaka ma kamar yadda Allah yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa eh. wannan bai saba da shari'a ba bai saba da dokokin Allah ba a dokokin addinin Allah za ka iya neman taimakon dan uwanka musulmi a abin da zai iya taimaka maka in ya ci to ga abin da samu kana ci wani zai iya tsaya muna ga kowa ka faɗi gaskiya faɗa masa gaskiya abin da ke ka tsaya kana wani nukunu kunu kunu in ka jama matsala ko ya taimaka maka ya karfafe ka da abin da zuciyarka take gama maka yi gaskiya dan ka fita daga matsalar ke ciki tsakaninka da mahalicci tsakaninka da manzansa saboda haka ya halatta irin wani abin da aka hana ka nemi taimakon bawa a abin da ka san ba zai iya ba game da irin wannan Allah ya ga mana na abudu wa na sai. Allah kai kaɗai muke neman taimakon ka ma'ana a abin da ba ne iya taimakawa sai kai to anan ne ka ɗauki taimakon kai ka wani Allah sai zama kayan shirka amma in abu wanda an bawa bawa ikon iyayensa ne ko bai saba ba shi da an cika ne mutumin ya halatta sannan yake cewa ma qila inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anni al-batil hatta aradtu anni lam anju minhu bi shay'in abadan fajtama'tu sidqahu da yake cewa qad adalla qadiman shi da malamai suke cewa abinda ake nufi manzo ya kusa da karasowa garin madina wannan ya sa sai kuma abinda yake ji ne shi ne karya ya kau daga zuciya shi zama baya ji ya daina tunanin ya karya to kuma da yake cewa zaha annil batil to wannan zaha din shine ya gushi wannan barnar da nake shirin shiryawa bayan wacce da na fada cikin matsalar da na fada nake shirin barna yadda zan ma'ana ƙarya ta ce ta jin an to da aka sai to ya gushe mu na da tunanin haka na kuma san cewa lalle ba zan iya kubuta daga wajen manzon Allah ba ta dalilin yin ƙarya ko eh ba zan kubuta a gurin manzon Allah ba in na goya da yin ƙarya to da aka sai na yanke kawai in faɗa masa gaskiya Eh, fa ajma'atu sidqa sai kawai ne yake an ga maka to akwai ruwayar ibnu abi shayba da take cewa wa aradtu annahu la yanji minhu illa la yanji minhu illa sidq illa sidq wa aradtu annahu la yanji minhu illa sidq na san cewar babu abin da zai kubutar da ni daga wajen manzon Allah sai gaskiya kawai abin da ni. to kaga wannan ta da fito mana da fasara abinda ya faɗa anan fa ajma'atu sidqahu to haka ma masu hikima suke cewa as-sidqu yunji sahiba wal kadhibu yuhliku sahiba gaskiya ita ce take kubutar da mai yin ta ƙarya ko sai dai ta halaka wanda ya yi ta sadaka to Allah ya datar da shi da rike gaskiya kuma ƙarshe ya samu mafita kamar da zamu ci yake وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون لا وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقيل فقبل علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى a ita wannan gaba kana tabbatar mana da cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama a duk sanda yake tafiya in ya dawo masallaci ke fara tafiya shine sai malamai suke cewa wannan yana daga cikin sunna a korwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan ka dawo daga tafiya kafin ka shiga gidanka ka fara shiga ɗakin Allah ka gana da ka ya kai ka biyan bukatar ka ya dawo da kai lafiya abin ka gode masa wannan sunna kuma akwai karancin yin ta wani ma ka tambaye shi a iya tafiyar da ya rayuwarsa ya taba dawowa ije masallaci na fula kan ya je gida ba zai iya tuna yayi ba ko wannan karatu yau ya fito mana da ita in da ba ka yi to in an yi tafiya an dawo to ka je masallaci a yi nafila sannan raka aje biyu sai a tafi gida to matsalar yanzu kulla masallatan aiki ko ka dawo amma masallacin yana ku sai kai a haraba <laughs> yanayin da muka tsinci kanmu ne jefa musu wannan ba wai arna ne za su zo su sata a masallaci ba musulmin ne zai zo kwashe kayan masallaci ita dole ake kulle ko kada zuwa tarar ba amplifier kada zuwa tarar ba qur'ani na kace in kada lokacin da aka hana yin nafila sai ka hakura wannan kana da abin da yasa zaka bari ko to wannan matsalar da muke ciki ta jawo yanzu ko kada sai ka zo fitar da masallacin ali dan ina tuna kimanin shekara 20 da wani abu a da'awa Ka wani bawan Allah da an tsere wato su fatahul majid su alqur'ani an rasa ta ina ake fita da su ranar da ya kwaɗan cikin ikon Allah akwai malam sa'idu mai jawo malam jafar baƙi, yana gurin a ranar wannan ban Allah ya shiga ya ɗan lokaci fitowar da zai sai zuciya ta bar ba a yarda da shi ba ya jima a masallaci shi da kowa ya fita sannan daga baya shi ya fito kuma an ga kamar alamin yadda ya shiga ba haka ya fito ko sai malam sai da yake kai zo nan zuwan da zai cikin wandansa ya daure wato sifatuhul majid da qur'ani a ciki anan aka turo a wando ya sa ya daure ya fito da tafi to na ga kuma yanzu shekara wajen ashirin a ƙara gaba kai ba baya ba to shi ne matsalar da muke ci Allah ya sa mu koma ya to wannan ina daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma koyarwa ce gare mu in mun yi tafiya mun dawo mu yi sallah raka'a biyu a masallaci kafin mu tafi gida sannan an gaya mana cewar waɗanda suka zo suka gabatar da hanzarin su gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da uzurorin su suna goyawa da rantsuwa ko aka ce wa yahlifuna lahu ko suna ma rantse masa dora ma majoratin masu wannan munafukai ne saboda in akan gaskiya kake ko baka rantse ba gaskiya ka za ka karɓa ba ta bukata su amma su suna sun san cewa rantsuwa kawo Allah cikin abu yana daga cikin abin da ya sa musulmi ko ƙarya kake zai sallama ya haƙura da su suke amfani da ita su goya dan su gamsar da wanda duk suka ga musu abin da suka ga musu to a wannan gaba ana gaya mana irin yadda aka kasu biyu akwai masu faɗa gaskiya irin suka abdul malik ko mai ɗakin da sai su faɗa ko da za ta dawo musu da wani hukunci mara daɗi akwai kuma wanda ke karya kuma su goya da rantsuwa to wannan shi yafi muni ka rantse da Allah akan karya ita yake cewa yaminul gamus rantsuwar da ke turma mai ta wuta to Allah ma ya tabbatar da wannan cikin littafinsa cikin suratul munafiqun Allah yake cewa ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun haka ɗabi'ar munafikai suke sun riƙe rantsan da suke rantsoyinsu da suke yi sun riƙe ta a matsayin wata garkuwar kare kansu daga sauran al'ummar musulmi su yadda su ma na Allah ne su yadda abin da suke kai daidai tafiyar su da bayan ba haka ba Allah yake cewa sa'a ma kanu ya abin da suke mu aikatawa ya munana sirri kuwa wannan rantsuwa ta su a matsayin garkuwa suke kare bayi daga hanyar Allah subhanahu wataala suke tare bayi daga isa inda ya kamata su isa akan hanyar Allah sir da abin da suke yi abin da suke aikatawa yayi muni sannan wannan gaba tana sanar da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin halayyarsa karɓar uzurin mai uzuri karɓar hanzarin mai hanzari ko akan gaskiya ka faɗa ko da gangan ƙarya kake in dai ka ba shi uzuri da gaske tsakaninka da Allah uzurin nan haka yake zai karɓa a'a ƙarya kake ba tsakaninka da Allah ka ba da uzurin nan ba zai karɓa abin da ya bayyana da shi yake an fahimta ko so daga shi an gaya mana da wanda suke munafukan da wanda suke masu gaskiyar kowanne da ya kawo ya karba shi amma ka'ab ya yi gaskiya ya nuna bai da uzuri waɗanda suka kuma kawo ko gaskiya ko ba gaskiya ba tunda a cikin sa'a ko waɗanda suke ana karɓar uzurin nasu kuma iya gaskiya suka faɗa akwai kuma wanda babu kuma sun goya da rantsuwa amma duk ya karɓe shi a usuri to haka ya kamata musulmi ya kasance wajibi ne a kanka ka karɓi abin da ya bayyana ya fito fili shi kake iya gani kai hukunci a kai abin da ya koyi ya zama a rai a zuci ka bashi ga masanin abin da ya koyi ne Allah shi sa shi ma aka ga cewa manzo ikan danganta yakan mika abin da ya koyi zuwa ga Allah maɗaukaci. kai ma ka zama ka domin ne abin koyi eh, kada ka zama a halin da muke ciki yanzu nesa da irin wannan koyarwa ta samu na ta taɓar gaza har a waye gari wanda ma bai kai ka fahimta addini da karatu ba ke mai maka da matan da ba za ka iya cewa tasba ko tasba a kai irin abin da ya faru yan shekarun baya kaɗan wani daga cikin malamai isa ke baki ce da wani limamin ba imani ladanin babu alwala shi ma kuma ya shiga gidan kafar watsa labarai ya rama yace abin mamaki wai malami ne zai ce wa wani mara imani Ki ina malam ta ce bayan a lokacin manzo sahabi ya kashe wanda ya kalmar shahada aka ce yanzu ya hudu la ilaha illallah ka kashe shi ya manzo Allah ai dan ya kubutar da ransa ne yace ka tsaga zuciyarsa ka gani ka tsaga gindinsa ka buɗe zuciyarsa ka ga da gangan ƙarya yake yi ita sai da ya fatan ina ma bai musulunta ba kafin wannan lokaci sai daga bayan musulunta don bai zama bai fada cikin wannan matsalar da ya fada to kaga haka tana faruwa da mu ko mutum ya zo ya faɗa sai haka da ya ga mana amma ba haka yake nufi a zuciyarsa Don muna yi ko to ganganci ne abin da ya bayyana ko gaskiya ko ƙarya ya bayyana gare ka in ka ga wasu alamu karfafa da suke tabbatar da ƙarya ne abin da ya faɗa ba laifin ka ƙarya shari'a tana la'akari da wani kaga wasu abubuwa da to ka ce min kaza kakka mata fa ka ce min kaza baya kuma ba za su haɗu ba wannan maganganun da ka faɗa wacce zan kama ko da wannan kai hujja da wannan kace ni magana ka kabar ta kawai zuciya ta bata karba ba saboda ka raba mun hankali kai dai amma ba baka da irin wannan hujja ko alamomin mabayyana to kake kare karyata abinda mutum ya ga maka wanda ya wuce wanda za ka iya gani a fili ita hatta ji'tu har aka kai ga nazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam falamma sallamtu tabassama tabassumal mughdibi yayin da na masallama sai yi murmushi murmushin mai fushi sun maƙala ta'al sannan ya ce zo nan to wajen da ya ce ya yi sallama sai manzo ya murmushi murmushin mai fushi ko wani nan na mana cewar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da kaifin basira fahimta dukkan wani hali da yanayi na manzo har suna gane murmushin da i na farin ciki da murmushin da yayi na fushi haka ake so musulmi ya zama kada ya ma gatse ka je ka aiwatar ya nuna ba sa fahimta al'amura an gane ko ka zo kayan mutum mai ya aka maka da kai to je ka kai sai kuma ka je yi an gane ko a ya kamata ka zama faɗakakke mai fahimta al'amura to haka sahabbai suke gashi ya ga yaman murmushi amma ya san murmushin fushi ne ba haka yake murmushin sa yana cikin farin ciki to haka yake so ka zama mai basira da gane al'amura kaga mutum a cikin fuskar sa a haɗe ba hankali in ka ganshi da walwala to a yadda aka saba kan gane ko in ba haka ba sai ka hau tsinin fushin da yake ciki ina cinna kuma ka zo kai kuma ka wani abin ka sake cinna shi to da waccan sukan da nasa sai a hada gaba ɗaya sai a kaura akan sai ka samu matsala da shi to wannan na daga ciki abin da ya kamata mu fahimta a wannan gaba sannan akwai eh, daidai gaba da yake fallan ma sallamtu alaihi tabassama tabassum al-mughbidi ibn hajar Allah ya ji kansa da rahama a cikin fatwal bari yana ambata cewa akwai inda wato an yake a gurin ibnu aid a cikin magari cikin bukari inda yake magana akan abin da ya shafi yaƙen manzo an kawo magana cewa fa a araba anhu da isan lama shi ka abu sai manzo ya kawo da kai daga gare shi fa qala sai ce ya nabi allah ya annabin allah lima tu'rid an me yasa kake kawo da kai daga gare ni ba halayya ka bace haka fa wallahi ma na faqtu na rantse maka da Allah ba munafurci ne yasa ban je wannan yakin ba ban yi munafurci ba abin yana damu walartab kuma ban yi kokwantan abin da nake kai na musulunci ba wala baddal ina tabbatar maka da ban canza addinin Allah da wani sa ban kafirta ba kun gona ta fito da cewar an ce yayi murmushi irin murmushin mai fushi an ce yayi murmushi irin murmushin mai fushi sai ka fahimta wannan bayanin da ya zo a wannan ruwayar to bayan murmushin da i ya hada da kau da kai a wannan ruwa take gaban mu ba bayanin cewar ka'ab ya tofa wani abu bayan haka ko amma sai suke take ga mana har sai da yake da manzon Allah ba munafirci ne ba sai da ga manzon Allah bai da kokonto akan addinin Allah sai da ya ga masa bai canza musulunci da kafirci kaga wannan bayanin ya fito mana da abin yadda yake shine amfanin goye wata ruwa jikin wata ko lafazi da ya bambanta cikin wani dan a ƙara samun fahimta yake cewa laqad u'tita jadalan eh, laqad u'titu jadalan haqiqa an bani azancin magana akwai sanda jadalan take zuwa da ma'anar jayayya ka faɗa in faɗa to a sanin kowa ka abu yadda yake cikin halin da yake ciki na damuwa kuma yana mai imani ba munafiki ba ai magana su jayayya da manzon Allah ba ta taso ba ko kuma shi da kansa ya bayanin inda a gaban wani zai tsaya ba manzon Allah ba yana da abin da zai faɗa ya kubutar da kansa ko to kaga da aka ce da yace laqad uqitu jadalan sai da ce an ba ni azancin zanci fasaha ta magana iya magana da bayani to shine ma'anar su Allah ko kuma da zai iya zuwa din da ma'anar jayayya to kuma muka dauke shi ma a ma'anar jayayya ai ita jayayya ka faɗa in faɗa in akan gaskiya ne kuma abin da na faɗa gaskiya ce ga da alhamdu dama wajadilhum billati hiya ahsan an ba ka lasisin in akan nagartaccen abu ne zaka jayayya babu ne shi ma nan an samu manzo yana faɗa shi kuma na nasa bayani manzo yayi bayanin ta, shi kuma ya nasa to a bayanin sa gaskiya ya faɗa bai iya yin ƙarya don ya kare kansa sannan bayan haka yake cewa la yushikanna Allahu yusqituka ala yusqitaka alayya in ne ma ƙarya to cikin gaggawa da sauri Allah zai fusata ka a kaina abinda yake nufi a nan shi manzo sallallahu alaihi Sallama, in ka rufe shi ko kai ma ba daidai ba Allah ne yake ruwa ya tsaki ya kare masa da haka da an taba shi sai ga Allah mai da martani to ya san wannan sai ce to ina a ma ƙarya na tsokalo ga matsala ta da kai za ta ubangiji na to shi ubangiji sai ya yi fushi da abin da ne na ba daidai ba ya kware min baya ya gaya maka kai kai fushi da ni shi ya fushi ne kaga bi ta haɗu. amma in na gaya ma gaskiya kai yanzu za ka ji ba daɗi tsakanin da mahalicci na kuma shi kuma goyon bayan gaskiya yake baya kware ne gaskiya baya to gara dai wannan an fahimta ko a wannan nan da basira da fahimta da wayewa idan matsala ta karo ka da babba da karama to gwara a fada karama an gane ko Za ka yi fada wa manzo gaskiya din kuma sai Allah ya datar da shi ma sai bai nuna masa bacin ran nan take ba sai ce sa'ad kan sai sa'ad kan ya faɗa gaskiya wannan bawan Allah ya faɗa gaskiya kaga wannan ma a ce ma ka faɗi gaskiya ai yabo ne manzo ya tabbatar da kai mai gaskiya ne kuma sai yake cewa inni la arju fihi uqba Allah azza wa jalla ita gaskiya da zan faɗa ma za ka ji ba daɗi ina damar da zan je in fita tare da kai ban je ba ban fita tare da kai ba to abin da yasa zan faɗi gaskiyar ina fatan kyakkyawan ƙarshe a gurin Allah mai girma da kuwa to wannan uku ba din uku wallahi abin da yake nufi da shi Allah zai hukunta min alkhairi a ƙarshen al'amarin sannan na faɗan gaskiya ko Allah subhanahu wata'ala zai tabbatar da ni akan gaskiya saboda ya tabbata a hadisi bawa ba zai gushe ba yana gaskiya yana hasashen yin gaskiya har sai an kai ga an rubuta shi mai gaskiya a wani fayil na ubangiji subhanahu ta'ala to tunda ne gaskiyar nan to ina fatan hakan ya zama dalilin zai sa ni ma a rubuta cikin bayi masu gaskiya to shi yasa ake so bawa idan mai ilimi ne basira karatun yana karanta masa fadawa matsala in bai da wannan karatun ai ta an tsundama kuma an fada matsalar a cigaba da kuka da ihu a cikin to amma sanin sa da cewar in dai kai gaskiya Allah zai kware bayan mai gaskiya bai wato to zarta mai gaskiya in dai kai gaskiya to gaskiya da za ta zama kuma Allah ya tabbatar da kai a kanta har ma a rubuta kan da gaskiya a fayil din da ubangiji ta Allah dan masu gaskiya sannan manzo karshe ke cewa da shi to tashi ka je ka jira abin da Allah zai hukunta game da kai a ci gaba akwai inda yace wasara rijalun min bani salima fattaba'uni sai wasu mazaje suka tafi daga cikin zariyar banu salama suka bi ni ma'ana bayan sun yi haka da manzo ya tafi sai wasu suka bi shi cikin yan kabilarsu kabilarsa a cikin su aka samu wani ayari suka bi bayansa to anan ba nuna mana ayyata ba ko amma su an nuna sun tafi sun bi bayansa to ya zo a cikin wato ainihin eh, wani lafazin hadisin cewar faƙumtu bayan mun yi haka nan ma naka akwai ko za ɗauko na ruwa ya Eh sai na tashi amma su za su gana su babu faƙumtu sai na tashi a wata kuma za ga an sa fama baitu sai na tafi bayan mun yi haka da manzon Allah to da aka ce wasara rijalun wasu mazaje suka bi bayana cikin yan kabila ta to akwai kuma lafazin da yazo wa sara da fa'u sha wacce muke cewa sha mai dungu 1.3 to ita kuma wani abin take nufi wa tsara rijalun sai wasu mazajen su ma suka miƙe ganin na miƙe na tafi sai wasu mazajen su ma suka miƙe suka bi bayana cikin kabilar su an gane ko naka mai tsaran ne ko yawwa to wannan ina nuna cewa sau da tari duk inda aka samu kusanci tsakanin wani da wani imma na gari imma na yare imma na dangi to za ka tarda zarar wani abu ya taɓa ɗayansu sai ka ga hankalinsu ya yi kai wannan ɗabi'a ce ta bayi amma abin da yake saisaita ta bin Allah su yanzu sun bi shi cewa ga ɗan ƙabilarsu ya faɗa matsala yanzu ne za a je a yi mitin a tattauna za shi za suka ci to kai abin da zaka faɗa ka rasa gaya masa ga wasu ba kai ba da sun faɗa ko to haka ɗabi'ar wato ƙabila take ko kuma dangi ko kuma yare ko kuma yan garanci in kuna gari guda to so tari haka yake to amma ga shi ka a kan neman yardar Allah ka sa duk suna za masa yaji kamar ya je ƙarin ta kansa ta kai kafa ke komawa kuma matsala ta tafi wacce ake ciki ko to kaga in ba ka da irin wannan karatun da kokarin bibiyar daidai to irin wannan taron dangin iya a kanka kana da magoya ba to sai ka balle to haka ake so bawa in ya san gaskiya ya tabbata kada da aka yi da wani yawan dangi ko makota ko abokai ko nawaye da za su yi ina da magoya ba wannan sai ya rika abubuwan da su kamata فقالوا لي والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك suna ta da shi ai neman gafarar manzan Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi ta ishe shi ko hada ka ne kai ma kawai ka sai zaka kusa da kanka kaga ka kusa daga kunyar mutane ba a zo ana kallon ka cewar kana ta kai kuma shi tun an gaya masa yana cewa Allah ya yafe maka shikenan in Allah ya amsa masa shikenan ka kusa, ba ma wanda ya san abin da to me tabbacin Allah zai karba tunda Allah ya ga mana in tastaghfir lahu 70 marratan ko falan yaghfir Allah lahu ko wanda din su ana nema musu gafara yake to in so 70 in kai Allah ba zai karba ba to ya sani ya fado cikin waɗanda yana sane ya karyata kuma ya san ba daidai bane abin da izo ya faɗi ƙarya shi ma ya fada cikin an ce ba za a karɓa ba ya san haka bai sani ba ko ai gaskiya to kuma ko kai ma yanzu haka ya kamata kunyar lahira ta fita duniya kada ka tafi akan cewar da aji kunya gwara a arba a to wannan rufa rufar illa da za ta dare ita ka wacce kake gudu Allah ya tsare قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mana نفسي ولكن من aka samu تساموات haɗuwar jama'a suna ta faman wato yanke gasa ko kuma ana ta wato ainihin nuna maka wani abu kaga an yi dandazo to sai baiwa ta Allah kaga mutum bai faɗa ba dan shi ma nan Allah ne ya ceto shi tun da yariya din ce to ko kuma ce kai wannan fa abin da ba ya faɗa ba haka bane kaga an sake faɗawa ka yi ba daidai ba ka faɗi gaskiyar kuma sai zama ka zo ka kare ka ta to nan gaban kafin in ka faɗi magana ma karɓa kuwa kaga an sake sama matsala duk sanda kake kokarin ka kawar da barna da barna to cikin barna kake da danta duk sanda kai kokarin ka kawar da barna da barna to barna kake karawa to anan ina nuna mana cewa in dai wato ai aka yi irin haɗin dandazon nan akan sai an tafi akan kaza to in dai ka tabbatar da abin da kake kai gaskiya ce kada yawan wanda suka saba ma ya saka bar shine abin da ka abu kada yawan wanda za su ma magana ai kawai ba haka za ba to kai kaɗai ne kai ne faru kaza kaza duk wannan abin da faɗa in dai ka san abu da kake kai shine fa zama daidai shine gaskiya to kada yawan wanda suka rinjaya a bankaran da ba gaskiya ba su saka ba gaskiya shine mafuta shine makubuta kuma ne nan cewar sau da tari harka aka ce an hada da ayari tana da wahala sha tana da wuya sha mu ga nauni a wannan halin da muke ciki yanzu yanzu a zo ga abu na gaskiya amma in abokan ayarinku a majan aiki ne suka ce su kaza za a yi ba da ka iya ko yau wani ya zo neman fatawa sai ana gafarta malam an bayar da uniform a baiwa yara kwaya biyu biyu a makarantu amma makarantar da muke shugaban makarantar da sauran malamai da wanda suke jigajigai sun zartar da kwaya ɗaya ɗaya za a bayar na malami za a bashi guda to malam ni na ce ba na su na kuma gaya musu a ba ɗaliban nan da haƙƙin su ne sun ce ba ruwa na na ce to ka fita to fa a lokacin wajen wujujuma suke ake wannan ko kaga ga yanzu ba mu hajjijiyantu ba wujujin ba ta kai ga wato wasu takumar da soya to a ce sun je da wuya ko kuma da kaba ah, to ana cikin wannan an fito da harka harbi harkar waye ana samu ana ga da sassauci da kuma har yanzu ana sake nutsawa cikin laifin shi fa ne ya ja mana waɗannan abubuwa laifin mu ne fa kama zo ana magana ta ai ɗan iskan shugabanni muke da to yanzu shugaba ne wannan yadda ake da ɗan iskan shugabanni ta ke da ɗan iskan mabiya ko kuma shi ubangiji ya tashi kama da laifin kowa zai kaka kama ya kamata mu shiga taita yi irin waɗannan abubuwan mu yi ƙoƙari mu yaƙi mu tsaya tsare gaskiya sai al'amuran mu sai Allah ya sa mu dace wannan shine karatun mu abin abinda muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka samu kuskure ko ban harshe Allah ya yi sai eh, haka yake a hadisance na hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda aka karbo daga sabon annabi abdullahi dan mas'ud imam bukhari da muslim sirra wa shahadi manzo yake cewa alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا manzo yace na umarce ku da yin gaskiya haƙiƙa gaskiya tana shirya tana kai bawa ga ayyukan kirki ita ce jigo ita ce tushe in dai ka same ta za ta kai ka ga ayyukan kirki shi kuma tabbata ko kuma aiwatar da ayyuka na kirki suna kai bawa gidan aljanna shine sai manzo yake cewa bawa ba zai gushe ba yana yin gaskiya a mu'amalolinsa a zantuttukansa a abin da yake kudurcewa kudurinsa akan gaskiya maganganunsa gaskiya aikinsa gaskiya yana kuma hasashe ina gaskiya take yana nufin ina inda gaskiya take yayi ya faɗa to in dai yana haka za ta kai ga Allah ya umarni shi a rubuta bawan wani yana cikin bayansa masu gaskiya to haka in ka koma bangaren ƙarya sai manzo ce wa iyyakum wal kadhiba na hana ku yin ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujur a ƙarya ita kuma tana kai mutum ga kangara idan ma ayyukan barna yake kamar da muka ce in kai ƙarya sai ta kuma goya maka kai wata sai ta jiba ko wani laifi ita ce tushe daga ita abubuwan suke fantsama to shi kuma wa ita wannan kangara da yin ayyuka na sabo su kuma suna kai bawa ga wuta bawa ba zai gushe ba yana ƙarya ina shirya yadda zai yi ƙarya a maganganunsa ƙudurinsa aikace sa, toge sai an yi kaza ba a yi ba ko an yi wanda aka yi a ƙara a kai haka to in mutum irin wannan to ba zai gushe ba yana haka har sai ta kai ga an rubuta shi a cikin fayil ɗin makaryata a gurin Allah kaga inda wannan aka riga aka ce an rubuta irin wannan rubutun ba rubutun gogewa ba ne mutum ya illata kan, zai je wa Allah makaryaci kamar yadda wanda ya tsayu ita da gaskiya kuma da jewa Allah yana mai gaskiya Thank you. eh wannan wannan duk ina cikin abin da ake rubutawa ba wala daga cikin abin da yake sa ka zama makalaici misali a ce shirin mu ko dan kana so mutane su kyakya ta sai ka shirya abin da zaka ba aya ba hadisi ba wani abu da yawa kan wannan ina nan cikin barka, wani ma kuma ya littafi madara da wasu zai saka dariya ba da sai ka ta jin kwashe kwashe ta haɗu abubuwan da ba su afku ba za ka iya sa dariya da abin da ya faru wasu kake sai ka sa dariya Ko abubuwan da suka afku gaske ne sun tabbata kuma za su sa a yi dariya a yi nishaɗi to amma shin mutane su yawaita dariya shine mafita tunda mazo yana cewa da kun san abin da na sani game da Allah da addininsa da kun yi kuka da yawa kuma da kun karanta dariya kuma ya tabbata yadda dariya ma yawan yin ta yana kashe zuciya to bare mu irin wacce muke sai ka bude baki duka ha ha ha kowa ma ya tsitsin wani ina ne ya tabu to wannan ba daidai ba ne saboda haka a yi kokari a tsara gaske Allah ka sa mu cikin bayan kamar da kai sai mu rufe ya rike mutum haka yake cewa direba ne na babban mota da na karama na babban ya fara bige shi mai ƙarama kuma ya zo ya bi ta kansa ya tabbata ya mutu to anan wa za a dora wa yin azumin kafara na an kashe wannan bawa shin wanda ya zo ya buta ta kansa da ya shi ne ya kisan amma da ruwan ta ce mutakila zai tashi ko ku wanda ya bigewar na farko shi za a dora wa yin kafara sakamakon shi ne sanadi shi ya fara an fahimta ko sannan ga za ku iya ba da amsa wannan ba <laughs> ya za a ce a samu wani abu da ka iya sani a ce kai aka sun karo da wannan tambayar a abin da ka taba sani ne za ka ci wa alaikum assalam Thank <laughs> duk kowane shi kafara a kafara guda biyu wannan yayi wannan yayi in ni ne Allah ne maka kafara in ni ne Allah ne maka kafara haka to aji <laughs> now to za abin da za a an gane ko ko yana da ganinsa. mu daga ta zuwa sati mai zuwa kafin in faɗi amsa ta sai na sake jin ba shi. dan wani zai iya sauyawa daga abin da ya faɗa inda wani abu da ka san ka taɓa karanta da yake da alaka da wannan ka ji ka gani ko da wani abu zaka iya tunanowa da ake ta faɗa a irin fatoyin da ake yi ka ji da wannan binciken